nake gaya maka wallahi ka yankali to da rayuwarka kai burinka kawai kai da kaga yan mata kawai yarinya ka zo cewa to sai ka tashi kawai ka ce to zaka je burinta baka san yarinya wace ce ba yanzu haka to zaka dauka wa rayuwarka da ka ga yarinya kawai akan layi ta zo wucewa kawai sai ka tashi ka ce to zaka je to ka same ta to yanzu bakin ciki kake so ka mun kome rayuwarka ce ko rayuwata ba wai haka bane ba ni ina guje maka abin da zai jiyo ya dawo ne baki ma kake mun kenan ba baki nake maka ba ni dai shawara nake baka ba ubana ba ba kuma uwa ta ba kike mun baki so kake wani abu same ni kira rayuwa ko okay to shikenan so nake so so kake in baka idan naga abin da zai cutar da kai balan hana ka ba ni dai ina baka mai shawara ne kar dai ka dinga ganin yara kowace yarinya in ta zo wucewa ka ce zaka tashi to kaga kaga kaga Suleiman babu ruwanka ni ka bani in more rayuwata ka bani in more rayuwata me yasa kake ce mun shanawa so dan dafa da rayuwata okay shawara da nake baka ba za ka dauka ah, ba wani shawara ta ka ba me yiwa bane gudu kar nan gaba wani abu ya zo ya same ka ka ce dama to ban gaya maka ba abinda dama nake so in gaya maka kenan wani ka bi rayuwar ka hankali dakata dai na faɗan nan me ya faru kai kai menene ah kai kai dakata ba za ka ji abin da na gaya maka ba ko? Masha Allah. Shanawa. A'a ah, ah, da Shanawa. Kai ba ka ji kenan ba ko? Sai na dawo. To shi kenan. Sai na dawo. To shi kenan. Abai <coughs> baby haba haba baby haba baby haba baby ina ta tokin ina ta tokin ina ta tokin baby ya na ganki ina so na ina kaune ki wallahi eh me kike da bukata me kike so ne baby ki faɗa min ko me za a yi miki me kike so baby me kike so baby baby baby i love you inna lillahi wayo allah wayo da Allah dan Allah da Allah mafarki nake ko gaskiya ne dan Allah ki taimaka min dan Allah dan Allah ki hakuri dan Allah ki mun afuwa dan Allah mafarki nake ko gaskiya dan Allah ki hakuri zan gargade ka nan gaba idan ka ga mace ka daina binta insha Allah ko wace mace ne kun gani sai ku ringa bi to insha Allah insha Allah akan me zaka kalle ni ka ringa bi na wallahi na daina idan ka ga mace nan gaban kana son ta kaje gidansu ka nemi izini tukuna kai hira da ita amma ka daina gani kowane mace kan titi kana binta kana hira da ita ka ji ko ai da yau ma shike ni na ma daina soyayya ma ni kiya kuri kiya fe mun da Allah kiya fe mun daga yau karka sake insha Allah <laughs>